Bismillahir Rahmanir Rahim. Shumaya Majnun. Babi na saba'in da biyar. Waye zai tsaya masa? Tambayoyin da yake yi wa kansa kenan. Domin a yanzu ba shi da tsuntsu ba shi da tarko, lalle sun tona ramin mugunta mai girman gaske. Yayin da daga ƙarshe bayan sun gama haƙa suka afka ciki su dukansu. rusiya Tun da yammaci jirgin su ya sauka a cikin ƙasar ta rusiya sai dai tun kafin jirgin nasu ya kai ga sauka tawagar reshen kamfaninsu na haɗaka da ke cikin ƙasar suka zo tarbarsa kasancewar sun san da zuwansa bayan tsawon shekaru biyu da ya kwashe ba tare da ya kawo musu ziyara ba kallo ɗaya za ka yi mishi ka fahimci cewa mutum ne shi mai matuƙar aji haɗi da zamani komai nasa ya dawo kamar yadda yake a da miskilancinsa da kuma shari'a haɗi da isar da ke gudana a cikin jinin jikinsa amma kuma idan ka ƙure masa kallo za ka hango jinin toki a tattare da shi sai dai kuma isarsa daban take domin shi ba mutum ba ne da ya cika magana ko dariya sometimes yakan yi komai ne ta hanyar magana da idanu ko kuma nuna alama tun asalinsa haka yake kowa kuma ya sansa a haka sai dai yanzu a wajen mace ɗaya kawai yake jin zai iya magana da kuma dariya wannan mace ɗayan kuwa ita ce rayuwarsa wato sumaya Karasowa cikin babban hall ɗin da suke gudanar da taron yi, wanda hakan ya sa hankalin mutane da yawa komawa kansa, sai dai shi san bai damu da hakan ba, domin bayan sun gaisa zama ya yi tare da mai da hankalinsa ga abin da ya tara su. Najeriya, a nan ɓangaren Shumaya kuwa kallo ta yi sosai yau ɗin, yayin da lokuta bayan lokuta take ɗaga kai ta kalli agogo, tare kuma da kallon ƙofar shigowa, saboda a tunaninta zai iya shigowa ko da yaushe. sai dai abu kamar wasa tun yamma har zuwa yanzu da dare ya shiga babu shi babu labarinsa babu kuma wanda ya shigo fat ɗin nasu in banda masu kawo abinci hakan ya sa ta yi zugun kewarsa da take ji na ratsa cikin jikinta da ɓargo take duk ta zama abin tausayi idanuwanta kuwa suka yi rauro da alama kuka take so ta yi ga kuma shigaba da take ji amma babu wanda za ta yi wa Abin kamar wasa sai gashi har wajejen karfe goma babu shi babu alamarsa. Abu ma kuma bai shigo ba. Hakan ya sa ƙarfe goma na gotawa ta wuce ɗakinta da niyyar yin bacci. Amma ko da ta je sai ta ji ta kasa. domin hankalinta bai kawo mata cewa Majid in zai yi tafiya wani waje mai nisa ba. Wannan ya sa ta tashi ta zauna tare da sake duba agogo, haɗi da yin shiru wai ko za ta ji motsin shigowarsa. Amma shiru, wayar ta da ke kan beside drawer ta laliba tare da duba screen ɗin kamar mai tsammanin wani abu can kuma sai ta miƙe jiki a sanye ta nufi bedroom ɗinsa domin zuciyarta ta ba ta cewa ta je ta jira su a can hakan ya sa Daret ta nufo ɗakin nasa sai dai kawai da ta shigo jikinta duk ya yi sanyi cikin rashin kuzari da kuma ƙwarin gwiwa ta ƙara so Ta yi tsawon mintuna sha biyar tana kallon wajen kafin daga bisani ta zame a hankali ta kwanta. Kyawawan idanuwanta da suka yi ja ta limshe a hankali gami da shakar da daɗin ƙamshinsa, yayin da idanuwanta ta ke hasko mata fuskarsa, wanda hakan ya sa ta ƙara narkewa a kan gadon, tare da sake shakwaba fuskarta, domin har hawaye sun fara tsiyaya daga idanuwanta. Amur, lis ɗinta suka furta, wani irin filin take ji na ratsa ta. filin ɗin da ita kanta ba ta san me takamaimai ba, abin da take buƙata ba. Sai dai daga wani sashi nata tana jin son kasancewa da shi, tana son jin murya da kuma ɗumin jikinsa, amma ba ta samu ba, wannan yasa a sangarce ta fara sakin shekar kuka. Daidai lokacin ko wayarta da ke gefe ta fara ƙara, wanda hakan yasa ta ɗago a azabure saboda dare ya riga ya shiga. Ɗago wayar ta yi ta duba sikirin ɗin. cike da mamakin wanda zai kira ta a wannan lokacin. Saboda kiran a wata ƙasa ne, sai dai fargabar waye ya kira da kuma dalilin kiran yasa ta kasa ɗagawa, saboda lambar ma wata irin namba ce ba irin wacce ta saba gani ba. A haka har kiran ya katse ta kasa fikin. Ƙoƙarin kashe wayar gaba ɗaya ta so mai sai ga na kiran ya kuma shigowa. Hakan ya sa ta tsaya ta yi jigum tana kallon wayar na ringin amma ta kasa ɗagawa. Har sai da ya kusa katsewa. Kafin ta ɗago hannunta, ta tamkar wacce ke shirin fasa ihu. Ta yi asabtin kol ɗin tana ɗaga kuwa sa da nata suka bayyana. princess. muryarsa ta da kido don kunnenta, wanda hakan ya sa ta zazzaro ido tare da buɗe baki hanci da ido tana kallonsa ta cikin wayar. Ba wai don bata san ana yin bidiyo kal ba, sai don bata tsammaci ganinsa ta cikin wayar a daidai wannan lokacin ba. Hakan ya sa ta kasa iya furta komai ko da kuwa motsi kasawa ta yi. idanu agwale take kallonsa shi ɗan maganin kallon da take yi masa ne ya sa shi ɗan limshe idanuwansa be ya kira sunanta wai be ne ko bebi ga dai shi nan dai wani abu ne aka rubuta ko be ko bebi mm. ba dai bi be ɗaya ce da a da i e. ni ban san me aka rubuta ba bai bai kenan ko mm. ya kira sunanta a kasalance cikin yin ƙasa da murya da ya ta sauke ajiyar zuciya tare da ɗanyen ƙasa da idanuwanta. Tana mai kallon rabin ƙirjinsa da ya bayyana kasance ba shi da riga. Yayin da shi koya wanda ya tsaya masa a makoshi ya haɗiya saboda ganin hakan da ya sa shi sha'awar kisan lips ɗinta. Amma sai dai babu hali. Kin yi kewata? Raurau da idanuwanta wanda tuni suka ciko da ƙwallatai domin ganin nasa da ta yi a yanzu ya matuƙar karya mata zuciya. Hakan ya sa ta langabar da kanta gefe haɗi da turo ɗan ƙaramin bakinta gaba. A sanye ya cike da shagwaba irin na wanda ke son yin kuka murya na rawa ta ce, Ni dai ni dai ba kai ne ka tafi ka bar ni kaɗai ina ka je. Ta ƙara maganar tana mai juya idanuwanta. Wanda hakan ya sa shi jan numfashi, saboda a yanda take maganar ba ƙaramin kyautai ba. Musamman ma yanda Liz ɗin take motsa abin na taɓa har zuciyarsa. Rosia, kina so na dawo da wuri? Ya tambaya yana mai karewa fuskar ta kallo. Mm, ta faɗa tana mai jinjina kai tare da gyara zaman wayar da ke hannunta. Ok, zan dawo insha Allah. To ki faɗa min kin yi kewata ko kin ji wani iri daban ne? Dan me ya hana ki barci? Ya kada maganar cikin salon da ya sa ta jin wani irin abu na musamman na bin gangar jikinta. Wanda hakan ya sa ta ƙanƙantar da idanuwanta tare da sunkuyar da kai domin ba ta da amsar da za ta bashi. duk da cikin zuciyarta tana jin cewa ta yi kewarsa wani ɗaya kawai tana jin sa kamar kwana guda amma a yanda yake kallonta da kyawawan idanuwansa da ke rikita ta ta ya za ta iya sanar da shi cewa ta yi kewarsa kunya da nauyinsa take ji sosai domin ko babu komai yana yi mata kwarjini wannan yasa ta kasa iya furta komai yayin da shi kuma majid zarazaran eyelashes ɗinta da suka ɗan jiƙe da ruwa da hawaye zuba wa ido yana jin kamar ya jawo ta gare sa ta cikin wayar Princess ya sake kiran sunanta cikin wata irin murya mai tsayawa a kwakwalwa, wanda hakan ya sa ba tare da ta shirya ba ta ɗago idanuwan nata ta kalle shi. Kin mun magana, kin ƙi ce komai ko? Ba kya son magana na kashe wayar ne? Saurin girgiza kai ta yi. Ni ban san me zan ce ba. Ki ce kina so na, ki ce ba za ki iya rabuwa da ni ba. Ya yi maganar yana mai limshi idanuwansa tare da saka kunnensa don sauraron abin da za ta ce. yayin da ita kuwa jin abubuwan da ya lissafo mata ya sa ta ƙara narkewa. Idanu ta zuba masa saboda ganin baya kallonta. A hankali cikin sanyi da kuma inda inda murya a rarrabe ta ce zan kasance da kai har abada sannan ina kasa sawa ta saboda harshen ta da ya kasa lankwashuwa. Ba wai kuma dan ba ta son furta cewa tana son shin ba, sai dan ba ta san ta yaya ne za ta fahimtar da shi kalmar ba. saboda a ranta tana jin bakinta ba zai taba iya zayyane duka abin da ke cikin zuciyarta ba. Yayin da Majid ɗin kuwa jin abin da ta ce ne ya sa shi ƙara limshi idanuwansa, haɗe da shaƙar wani numfashi mai cike da sha'awa. Jiki a sanye ya ce, uhm, faɗa min ki ce kina suna princess. Ya kai ƙarshen maganar yana mai buɗe idanuwansa da suka yi jajir, kana suka rairaice Wani irin kallo ya soma yi mata da ke bayyana soyayyarsa gare ta. kallon da ta kasa jurewa saboda tsumata da idanuwan nasa ke yi da wani irin yanayi mai wahalar fassara ina son ka ta faɗa a daidai lokacin da hawayen da ke cikin ta suka gangaro kan kuncinta saboda tsananin raunin da ke tattare da ita raunin da ya sa majid ɗin shakar dogon numfashin da sautin sa ya bayyana sautin da ke cike da muradinta tabbas ba zan iya rayuwa babu ke ba domin ke duniya ta ce ta musamman ya kare maganar cikin rawar da muryarsa ke yi saboda tunowa da abubuwa masu yawa da yi shin wacce irin ƙauna ce zai nuna mata yana son ta fiye da dukkan abin da ya mallaka silba zai iya daina jaddada wannan kalmar ba cewa ita haskensa ce zan mutu saboda ke ya kuma faɗa cikin yin ƙasa da murya tare da fesar da wani irin numfashi mai ɗumi idanuwanta ta ɗan buɗe don ganin me zai aikata Kis ya sakar mata ya manna a sikirin ɗin wayar ya ratsa cikin dodon kunnenta. Wanda hakan ya sa ta jan wani irin dogon numfashi mai ɗauke da ruɗewa haɗi da bayyana sabon yanayin da ta samu kanta a ciki. Saboda ya sahi kis ɗin ne cikin wani fitinannen salo. Inda shi kuma Majid ɗin ganin yadda kis ɗin nasa ya narkar da ita ne ya sa shi sake kasa da idanuwansa. A hankali ya ce ki yi barci. Mm? ta amsa masa cikin sanyin yanayi. tare da ɗan zamewa a hankali ta ɗora kanta a jikin filo. Sai dai ba ta kashe wayar ba, kamar yarda shi ma bai katsa kiran ba. Shiru ne ya biyo baya tsakaninsu na ɗan wasu mintuna. Babu wanda ya ce wani abu, ya zuba mata idanuwansa da suka yi ja, saboda sha'awa yana kallonsa. Yayin da ita kuwa ta kasa jure kallonsa. Nan a yanayin da take ciki ba za ta iya jure yin ido huɗu da shi ba. Hakan ya sa ta limshe idanuwanta. sai dai jin shirin ya yi yawa ne ya sa ta buɗe idanuwan nata ta kalle shi. To mai Amurka kashe wayar mana please. Ta faɗa tana mai gyara kwanciyarta. ta. ina so na yi ta kallon ki ya amsa mata ba tare da ko kifta idanuwansa ba. Sai ma wani kallo da yake aika mata. Hakan ya sa ta mai da idanuwanta ta limshe tare da ƙara yin likimo. To mata, kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Dan Allah, dan annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji, ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To, don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin. babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da ba ta dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar 0597 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 01 da yake aika mata. Hakan ya sa ta mai da idanuwanta ta limshe tare da ƙara yin likimo. Tana mai jin kalamansa na yi mata yawo a cikin kunne da kwakwalwarta domin ita kadai ta san me take ji. A duk lokacin da ya furta cewa yana son ta, abin yakan zo mata cikin salo na daban duk sanda ta ji muryarsa kuwa, hatta tsigar jikinta tashi suke yi. Wannan ya sa ba tare da ta kosa ba ba tare kuma da ta sani ba bacci ya ɗauke ta. Kusan awa ɗaya suna a haka domin wayar bata faɗi a hannunta ba, kasancewar ta jingina hannun nata da filo. Baccinta take cike da natsuwa. A haka suka kasance sai dai saboda matsalar network da muke da shi a Najeriya ya sa ta ɓangaren ta kiran ya katse. san bai so hakan ba domin ko da kwana zai yana kallon fuskar ta baya jin zai gaji. Sai dai sanin babu yanda zai yi ya sa shi jawo laptop ɗinsa ya so soma aiki. Washe gari tun tashin ta take jin zuciyarta wasu ya tamkar an yaye mata wani abu da ya yi mata rumfa. Duk da cewa tana jin ciwo na taso mata kaɗan kaɗan a ƙasan ta. amma haka ta jure saboda suna da yanayin na daren jiya da take yi wanda ya kwata-kwata ya kasa gogewa a cikin brain ɗinta ƙarfe sha biyu da rabi haɗaɗɗiyar mota ƙirar Land Rover ne ke gudu a kan babban titin da zai shigo da kai cikin mai tama Wani irin gudu motar ke yi tamkar za ta tashi sama kai ka ce wanda ke cikinta a abu yake. Domin kwatu in ganganci zalla ake yi hakan ya sa masu abin hawa ke kauce mata gudun kada ta bi ta kansu. Daidai ta iso bakin babban get ɗin gidan ne kuma a fusace ta soma danna wanda ƙarfin tsiya. Tankar wacce ke yi da sararin samaniya. Al'amarin da ya sanya masu gadi wangale mata get ɗin da sauri kenan. Kasancewar sun leƙa sun ga cewa motar ta gida ce. Aiko tun kafin su kai ga ƙarisa buɗe get ɗin motar ta kutso kanta tamkar za ta tattake su. da sauri suka ja da baya tare da buɗe ido da hanci suna bin motar da kallo wacce ta shiritaccen fakin a tsakiyar gidan tamkar a filin yaƙi ko haka aka kaɗo marfin motar aka fito. Wani wahalallen yawu masu gadin suka haɗiya saboda ganin wacce ta fito daga cikin motar, wato Lady Carlton. A matuƙar fusace take ƙwarai hakan ya sa komai da marfin motar ba ta yi ta ba. Ta nufi babban falon gidan wanda ta cikinsa ne za ta samu isa fat ɗinta. Tafiya take tamkar iska ce ta ɗebo ta. Idanuwanta sun yi wani irin ja. Kallo ɗaya kuwa za ka yi mata ka fahimci cewa a birkice take. Wannan ya sa ko da ta dumfaro falon masu aikin da ke kai komo suka zuba mata idanu. Domin duk wanda ya san a to idan ya ganta a yanzu sai ya tsaya mamaki. Don duk ta zama wata iri, san bata damu da kallon da ta ana yi mata ba. Ko bi ta kansu ma bata yi ba, kai tsaye sat ɗinta ta nufa. Inda tana zuwa ta wuce bedroom ɗinta. Wanda tun tafiyar ta yake nan babu wani wanda ya shige sa. Tana shiga ta maido ƙofar ta rube tare da zarar ɗan kwalin da ke kanta. Cike da tashin hankali ta soma sakin numfarfashi haɗi da huci kamar wacce ta yi wasan dambe. Duk abubuwan duniya sun ishe ta, komai ya tsaya mata cak. Damuwa take ji a cikin zuciyarta mai tsanani. Damuwar da ke neman haukata kwakwalwarta, wanda bata san dalilin hakan ba. Wai shin me yake shirin faruwa da ni ne? Me zai faru da ni? Me yasa duk waɗannan abubuwan ke faruwa? Me yasa a komai da na sa a gaba babu nasara? sau ɗaya kawai na buƙaci abu na samu me yasa duk sauran abubuwan ke felin mai yasa na ce ta yi wa kanta tambayar cikin tsawa haɗi da ɗaga murya tankar wacce ke cikin cutar hauka komai na baya tafiya daidai duk abin da na bukata ba na samu sannan duk wani gatar zare da nake shiryawa warwarewa yake burina da na jima ina mafarkin cikarsa yana neman watsewa tanadi da kuma hangen da nake yi wa kaina tsawon shekaru yana neman zama mafarki duk a ta dalilin kabiloniya tabbas na yi ragon azanci da ban kashe kashin bayan ka ba na yi ragon azanci da na bar shi a raye tare da tunanin cewa azabar da nake gana mishi ya isa sanya shi mutuwa ashe na kashe maciji ne ban tsara kan shi ba lallai dole sai na yi wani abu tun kafin dare ga kai ga ƙure min Sai na tsaya da na tun kafin macijin da na bari da kansa ya fara kawo mini mugayen sara. Don ba zan bari ina ji ina gani na rasa mafarkina ba, ba zan taɓa bari ba. Ta ƙara maganar tana mai yawo gami da yin safa da marwa a tsakiyar ɗakin, domin mafita take nema ta kowane hanya. Sai dai duk yadda ta yi ƙwaƙwalwarta ta tushe, ta ratsa tsumi bare da bara. Madadin ta samu tunani mai kyau ma sai ta ji ta yi kamar ana hura mata wuta. a ƙahon zuciya da gangar jikinta. Hakan ya sa ta soma fatali da kayan jikinta, don a tunaninta su ne suka yi mata nauyi. Sai dai, har ta gama rage kayan nata babu wani sanyi da ta ji. Wannan ya sa ta soma fatali da kayan ɗakin nata, mayukan shafanta da ma turarukanta ta soma watsarwa. din duk abin bai yi mata ba ta dawo kan gadonta na alfarma, wanda aƙalla kuɗinsa ya kai 2.6 miliyan. Wai, shaharu! subhanallahi watsi ta soma da filas ɗin gadon ba tare kuma da sanin cewa ta bar kurtin tsafinta akan gadon ba cikin rufewar da idanuwan ta yi ta yi fatali da bedsheet ɗin da ƙarfin tsiya ai kuwa take kurtun ya faɗo fas Ƙarar faɗuwar nasa ya bada sautin da ya sa ta jiyowa ta kalli ƙasa, inda ta sauke idanuwanta akan kurtun wanda ya rabe gida biyu, abubuwan da ke cikinsa suka watse domin dama wasu layu ne sai wani abu kamar bal da jikinsa ke ɗauke da allurai kala-kala sai kuma wata kwalba da a dalilin faɗuwar marfin ya buɗe na shiga uku na lalace ta faɗa da ƙarfin gaske cike da tsananin tashin hankali haɗi da bala'in da ya bayyana a fuskarta saboda wani irin baƙin hayaƙi da ya soma fita ta jikin kwalbar wanda take da tabbacin cewa wannan bakin hayakin shine ruhi da kuma zuciyar Majid da suka asirce shine kuma babba a cikin asirin da ta yi mishi kai ta soma girgizawa a matakar ta haɗi da tashin hankalin da ke fuskanto ta domin a take maganganun boka ya soma dawowa cikin kai da kunnuwanta filla-filla Fitar wannan ruhi a cikin kwalbar tsafi daidai yake da ficewar hankali a cikin kwakwalwarki. Lallai za ki taɓe, za kuma ki tabbata mahaukaciya. Waɗannan kalaman su ne abin da bokan ya faɗa mata a ranar da ya ba ta kwalbar. Shekaru biyu kenan cif cif yanzu. A'a, a'a ba zan haukace ba. Na shiga uku na ba zan haukace ba. Wallahi ba zan haukace ba. Ba zan taɓa haukacewa ba har sai na cika buri na ƙarya ne. ta faɗi maganar tana mai ɗaura hannayenta duka biyu a kanta. A gigice ta saki wani irin firgitaccen ihun da ke nuna cewa ba ta cikin hayyacinta. Lokaci ɗaya kuma wannan baƙin hayakin da ke fitowa ta cikin kwalbar ya soma kusantota. tota. A gigice take jan jikinta baya tana neman tsere masa amma ina. Ba tare da tana da ƙarfin kare kanta ba. Haka hayakin ya cin mata tare da soma shigewa cikin hancinta. Idanu, baki da kuma kunnenta. A zababban ƙara ta kuma saki a take ta faɗi a wajen bata ko numfasawa. Daidai lokacin ko biloniya Dawud da ke zaune a babban falinsa ya fesar da wani irin numfashi tare da sakin ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya. Bayan ya gama haɗa wasu takardu da ke gabansa, jujjuya takardun ya so mai cike da al'ajabi haɗi da mamakin yadda rayuwar duniya ta koma. Komai ya lalace amana ta yi ƙaranci, wanda ka yarda da shi, shi yake ha'intarka. wanda ka aminta da shi shi yake cin amanar ka, wanda ka so shi yake cutar ka mutane da yawa son zuciya ya mamaye su idanuwansu sun rufe da kuma tsananin mugunta sun cike zukatan al'umma shin da waye ne za ka yarda da waye za ka yi abota ko ko da waye za ka zauna sam ko da wasa bai taɓa tunanin cewa mutumin da ya ɗauka matsayin ɗan uwa zai ci amanarsa ba ashe Dr. Muhammad da ya ɗauka a matsayin family doctor ɗinsa zai yaudare sa ya ci amanarsa, sannan ya cutar da su tsawon shekaru ba tare da sun san hakan ba, ya zamar masu guba kuma maƙi mai son ganin bayansu, ya yi musu illa mai girma, sai dai Allah ne kawai zai saka musu. Kaiton mutane maciya amana, kaiton mutanen da ke neman ka. A lokacin da baka damu da tasu rayuwar ba, shin menene ribar ka idan ka cutar da ɗan uwanka musulmi? wani kaso za ka samu don wani ya faɗi me kuma jin daɗin ka idan har buri na ganin faɗuwar wani ba kai ke yi ba Allah ne mai yi to mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya